ilimi garkwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dage. Masu sauraro barkamu da waraka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A kwanakin baya ne wata matashi a 'yan Najeriya mai kimanin shekaru ashirin da biyu 'yar yankin Gulu Batsa da ke karamar hukumar Lafai a jihar Neja ta zo na ɗaya a gasar rubutu da wata cibiya ta ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Tanzania mai suna Wangozi Institute ta shiryawa matasan Afirka. Amurka tuni dai shugaban kasar Ghana Nana Akufo Ado ya karama wannan matashiya a wani biki da aka yi a birnin Accra a gaban tsaffin shugabannin Najeriya biyu wato Goodluck Ebele Jonathan da Olusegun Obasanjo da ma tsohon shugaban kasar Tanzania Jakaya Kikwete bayan da wannan matashiya ta komo Najeriya wakilin mu Abuja Hassan Maina Kaina ya tattauna da wannan matashiya game da wannan gasa da ta yi nasara a kai. da farko menene cikakken sunanki? Um, sunana Fa'iza Atu Muhammad. Ko za ki wa masu sauraron mu nasarar da kika samu? Around last year na rubuta wani essay International Essay Competition ne from wani organization a uh, Tanzania. Sai suka tura min message suka ce to essay na was the best in all of Africa out of over 1,000 da suka rubuta suka tura musu. Kamar akan me kika rubuta shi wannan labarin? A kan agricultural trade. Kaman harkokin kasuwanci na ayyukan na aikin gona? Eh. Ke dama a jami'a kin karanta darasin aikin gona ne? A'a, <laughs> um, law na karanta. To amma me ya ji hankalin ki kika yi wannan rubutu haka? Okay, to ni dama ina rubutu. Akwai problem and it needs solution. So that was it for me. Rubutun da kika yi, menene abin da shi wannan rubutun insha'i na ke kunsa? Kamar akan me kika fi mai da hankali a cikin rubutun naki? So for example masu noma suna da issues da sun gama noma at the end of the season sai ka um, abincin da suka duk suka kwasa ya fara bacewa ba za su iya kai kasuwa ba ba motan kaiwa or um, in sun gama sayarwa kuɗin da suka samu is not even enough to yi noman next season or um, kamar mutanen da suke noma sai ka an yi kidnapping insu so problems like that it was menene solutions for mutanen da suke irin aikin nan and then some of the solutions would be okay gwamnati has to step in and make sure that mutanen nan suna da kuɗin da za su iya um, aikin da suke yi da za su iya siyan fertilizer da za su iya siyan motoci da za su iya siyan su tractors saboda aikin ma ya zama iziya. Kaman su waɗanda suka tantance suka ce rubutun ki zo na ɗaya. Akwai wani lambar yabo ne ko kyauta da kika samu bayan wannan rubutu? A competition ɗin an ba da prize for the best the best essay an ba da prize na $2,000. Idan muka duba yawancin yara mata na arewacin Najeriya ba su ma damu da karatun zamani ba balle har ke shiga cikin irin wannan gasa kamar ke me ya ja hankalinki har kika yi wannan rubutu son makaranta is a result of motivation da ka samu a gida yan gida are the people that za su saka through su nuna maka cewa okay in ka je makaranta ka sa ido kwai reward akwai benefit. Tun da muke yara an sa mana okay in ka je makaranta you need to be hardworking, you need to sa ido and if you do the reward at the end of it, the reward of hard work is ko yanzu after after school da na gama da makaranta da ke akwai ambition that I have to do well in my career. I want to get to an international level, get to a global level. of success. Ke kin yi karatun aikin lauya ne. eh Amma kuma ga kin yi rubutu akan harkokin gona har ma kin samu zuwa na ɗaya a Afirka. menene ya ja hankalinki akan sha'anin aikin gona bayan kuma ke lauya ce? To, topic ɗin da suka bada ne masu aikin gona aikin da suke yi mutanen da suke cikin gwamnati um, laws and policies da suke badawa suna affecting masu noma. Um, aikin da mutane suke yi masu noma masu ko shara ko me da me duk laws na affecting su. Karshe menene kiranki ga yara mata musamman daga arewacin Najeriya dangane da muhimmancin shiga irin waɗannan gasanni? gaskiya um, zan you kowa ya sa ido you ya yi karatu you need to read widely but of course zaka sa ido a makaranta babba aikin makaranta kawai zaka yi ba akwai websites da yawa zaka ga opportunities kaga ga okay akwai competitions akwai fellowships akwai workshops a Nigeria outside Nigeria sai kaga ga a ce um, there is a grant if you have this kind of experience you apply and then you get how many thousand dollars in grants, akwai scholarships. So you need to look outside of what you are doing in school while you pay attention in school. To barista kuma muna don gade da wannan nasara da wannan ɗaliba ko matashiya ta samu da tuni ƙwararru a ɓangaren ilimi irin su Profesa MK Usman da ke zama tsohon daraktan cibiyar bincike da aikin gona da jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria suka fara tsokaci inda ya ce nasarar Faiza abin alfahari ne ga Najeriya duk kuwa da yadda ake kukan taɓarɓarewar ilimi a Najeriya. Na farko dai matsayin Najeriya wannan na farko dai babban abin farin ciki ne da ita wannan suna fa'iza a tu muhammad da ta je ta shiga cikin wannan gasar rubuce-rubuce kan aikin harkar gona wanda kuma duk akwai waɗanda suka zo su ma daga ƙasashe daban-daban cikin afirka har su dubu ɗaya da da hamsin allah ya ba ita wannan fa'iza na sa ta samu na farko ko abin ta rubuta ya zama aka zaɓa ya zama shine na farko wannan abu ne babban abubuwan farin ciki ne kwarai da gaske da kowane ɗan najeriya wanda yake najeriya da wanda ke ƙasashen waje musamman a yanda muke ganin cewar akwai matsaloli da yawa a cikin karatu cikin jami'o'i da ake yi a nan Najeriya. To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin abokin aiki na Hassan Maina na, da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Leather Gresham na ku baban Yarjibirin ke cewa a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa